ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون sai ƙarshen waɗanda ayyukansu suka munana saboda shirka da Allah da munanan ayyuka ya zama mummunan ƙarshe saboda sun ƙaryata ayoyin Allah kuma suna izgili da su kuma suna musu izgili